Blogging ko kuma ci website yana daga cikin manyan hanyoyin da ake samun kuɗi a online da su wanda za ka samun passive income. Wanda inda kana da blog ko kuma ci muku website so you are ready to make money sai dai kuma idan kai ne ka ce ba ka so. So amma dole sai mutum ya mai da hankali sai ka yi haƙuri ka jajirce before ka fara wannan samun wannan kuɗin kamar yadda na faɗa muku. Wanda wasu na san za su tambaya ya ake so su samu kuɗi. So inda ake samu kuɗi a cikin wannan website din idan kana da website ko kuma ce muku blog akwai hanyoyi da yawa na samun kuɗi da wannan website din wanda sun hada da zaka iya akwai ad network na farko kenan wanda zaka iya joinin wannan website din kan da ad network irin su AdSense, AdSera, of Ad, H, HB agency da dai sauran wayannan ad network zaka iya manna wannan site ɗinka da wayannan ad ɗin da suna showing ad a cikin wannan website ɗin su kuma za su na biyan ka sannan kuma akwai a za ka iya promoting na affiliate link ɗinka ko kuma cpa offers ɗinka za ka na iya promoting ɗinsa a cikin wayannan wannan website ɗin duk wanda ya yi wannan offer ɗin da ka samu kuɗi haka kuma kamfanunuwa za su iya neman ka musu review akan wani app akan wani product ɗinsu a cikin wannan website ɗinka idan ka musu za su biya ka so wannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin da ake samun kuɗi a cikin wannan site ɗin wanda duka wayannan ko ɗaya ka ɗauka daga cikin wayannan hanyoyin da na faɗa muku ko ad network ɗin ko wannan ko a promoting affiliate marketing ɗinka a ciki za ka samu kuɗi sosai da sosai kuɗi ba na wasa ba kuɗi in dollars da ka samu a cikin wannan site amma dole sai ka mai da hankali ka jajirce ka yi haƙuri before ka fara samun wannan kuɗaɗen da na faɗa muku kar ka ɗauka wai daga farawanka da ka samu kuɗi a'a sai ka tsaya ka raina abin ka ka daga shi tukunna ka fara mekin kuɗi a cikin wannan site wanda shi ma normally kaman inda kasuwanci take kaga ba zai yiwu ka ci yau ka bude shago yau kuma ka fara mekin kuɗi a cikin wannan shagon wato yau shagon ta tashi ka fara samun manyan kuɗaɗe a ciki ba dole sai a hankali a hankali ka raini waje a hankali tukunna waje dai fara cika da dai to shin ya ra'ayi mutum shi ma ya buɗe wannan blogger ɗin ko kuma a website ɗin domin shi ma ya fara samun kuɗi so yanda za ka buɗe blogger ko kuma a website so akwai hanyoyi biyu ne akwai through ta wordpress ako kuma ta blogger wannan wordpress a is not free ba free bane before ka be creating website a wordpress kana da bukatar a hosting da domain wanda idan muka dawo shi kuma blogger free ne za ka yi creating har da uh, domain din ma za su iya baka domain amma a ba, ba wannan ba wanda za ka yi amfani da shi wanda za ga ana sa .blogspot.com din nan so za su iya baka ka fara amfani da shi kuma da wannan za ka iya mekin kuɗi so na san da yawan ku wasu da su ce ba su da kuɗin da za su yi creating website a hot free saboda dai ka nemi hosting domain da dai sauran wasu abubuwan so yadda za ka creating account a blogger akwai blogger wanda na kamfanin google ne su da ka zo kai tsaye kawai cikin a browser ɗinka da aka zo kai tsaye cikin browser ɗinka idan ka zo kai tsaye cikin browser ɗinka za ka yi searching blogger sorry blogger kai sacin na bloga kai tsaye kawo kamar haka so dai kawo ka gashi ne sun saka create your blog din nan so zaka ka danna kansa bayan ka danna kansa to kasance dai kana da gmail account before dole sai kana da gmail account su bayan ya kawo ka za ka zaɓi gmail din da kake so ka ai sign over da shi wanda za ka iya ko a wayanka so a nan da ka saka title na a channel ɗinka a wannan channel na blog ɗinka a nan da aka saka masa title kamar yadda kuke gani so gashi nan da ka saka bla bla duk abin da kake so ka je next nan kuma za ka saka address ɗinka like shine kamar wanda za ku ga ana kaza kaza dot com so gashi nan kamar yadda na faɗa muku gashi nan sun baka free domain na dot blogspot dot com kun gane so anan da aka saka mu ce wa dot blogspot dot com so kun gane shi ne wannan amfanin su so da aka cika bula bula da dai sauran abubuwa dai duka da aka cika ka wannan so after ka gama kai gama creating na a ah, website ɗinka so bayan ka gama creating na website ɗinka ka, ne buƙaci ka ɗan yi customize ɗinsa so ni yanzu ban son yi creating na wani a ah, blog website ɗin so kai tsaye dan shiga cikin wani blog website ina sai nuna muku yanda yake to kamar yadda kuke gani nan gashi ne shine blog a website ina wanda na yi fostin guda saba'in a cikin su wayannan su ne fostin inda na yi a cikin wannan blog post din so idan muka zo a nan wadan su statistic comment earning da dai sauran abubuwa dai da dama so idan muka za wajen biyu blog nan kuma bar mi view din sa ku ga yanda yake idan muka view din sa so kun gan shi a haka design din yake so kun gani so yanzu muna shiga kun ga gatalla na yana fofin a nan wajen ga tallallika nan kun ga wannan website din already na monetization din sa kenan ana biya na a cikin sa kun ga ga na dan gefen nan sun nunnuno ga wani har da na bidiyo ma so kun gane so already na monetization din sa wanda muka yi sama ma still da ku sake ganin wasu tallallika a cikin sa so kun ga haka design din sa yake shi nan haka ga first nan ga sauransu nan dai duka mutum zai gani so yadda za ka yi da farko abin da kake bukata bayan ka yi creating na a website ɗinka blog website ɗinka za ka samu masa template don kasa akwai template wanda suke bayarwa na free shi ma za ka iya sa masa wannan template ɗin da dai sauran wasu customize dai da za ka ɗan yi wa website ɗin so bayan ka gama kawai za ka hau yin posting bayan ka yi posting ka fara eh, ka jona shi da duk abin da kake so ka jona shi ko ad network ne ko affiliate ne ka fara samun kuɗi but amma kafin nan before ka yi sign of a any a wannan ka jona shi ko da ad network ne abin da za ka fara yi shine ka fara nemo visitors shine abin mai wuya so wani dai je kawai ya bude ya jona shi da wannan sai gaba ya samu kuɗi sai zo ya ce ko a na faɗa masa ƙarya ko na abu ba daidai ba so abin da kake da bukata ka fara nemo visitors da wanda za su na ziyartar website din yadda aka samu wannan visitors ɗin kuma ya danganta da kalan niche din da ka ɗauka na wannan website din su kun gane ya danganta da kalan wani niche ka ɗauka wani kalan posting kake akan wannan a website ɗinka wanda zan muku recommending wani postin wanda mutum ya kamata a ce na shine like na news wanda kun san ba kowa bane yake wannan din na abu na news abu na labari ba kowa bane yake iya kifin ɗinsa ko da a social media ne mutum ya gani yakan tsaya ya ya tsaya ya kalla ko kuma kana samu labarai akan abin da ya shafi celebrities wanda suke da mutane haka ka na nemo labarai akan irin wannan but dai it defend dai da kalan niche din da mutum yake so just wannan na ba ku example ne kuma za ku iya gwada shi domin a yana trending sosai irin wani abu da wani celebrity yake yi a news dai akan abin da shafi celebrities ko kuma news dai akan abin da shafi duniya da dai sauransu kawai dai niche din news yana tafiya sosai da sosai don ko a social media kai shi a nisa da ka samu viewers ko kuma ka buɗe website ɗinka akan abin da ya shafi kwallo kun gane saboda kun ga kwallo hidiman football tana da fans da yawa so idan ka buɗe da ka samu a traffic akan wannan website ɗinka su za ka iya ɗaukan ɗaya daga cikin wannan niche ɗin idan kuma akwai niche ɗin kai da kake so su za ka iya yi su kamar yadda na faɗa muku before ka je ka yi sign off ko a adistera ne ko monita ko hilltop ko ka yi apply a adsense ya kasance ka fara nemo visitors nemo mutane suna ziyartar website din kan suna dan shigowa suna shigowa da farko dai kawai ka fara daga wannan website kafin ka jona shi da koma wani adin network ne ko kuma ka fara a jona masa affiliate in ka da dai sauran wasu abubuwa ka fara daga shi ka fara nemo visitors suna shigowa suna son postin da kake a hankali a hankali sai kai kuma ka ma ad network da ka saka ma affiliate link ɗinka za ka na shi yanar sa'an nan za ka iya zuwa ka saka idan ka saka kamar yadda na faɗa muku za ka na mekin kuɗi wanda baka yi tunani ba gaskiya za ga kana samun kuɗi sosai da sosai amma idan ka yadda na faɗa muku nan idan kuma da ka je kawai ka ɗora masa a talilika so maybe wani yana shigowa ma kawai in ya ga talillika sun yawa kan site ɗin zai fita dama shi ko ya ɗan shigo ne ya ɗan leƙo ne ba wai abin ba wai kawai yana so ba ne. but amma da mu mutum ya ga abin ya dan yana jan hankalinsa kuma ya shigo ba wani takuri na tallika ya dan kakala yawan su a hankali za ka fara jawo mutane nemo mutane suna ziyartar sa ɗinka sa'an nan sai ka kuma ka je ka yi sign up ka ko kai apply na wannan website ɗin domin a fara biyan ka kamar yadda na faɗa muku sa'an kuma za ka iya samun wannan traffic ɗin akwai hanyoyin da ake samun traffic ɗin akwai za ka iya jona shi da SEO wato a yana maka generating na traffic daga google wanda kamar yadda kuka sani yanzu inda da ka je google kai tafin wani abu ka ce ko tsakanin wani da wani ko kuma ka dai wani tafin a google ba fa kamfanin google din ba ne suke posting din abun a'a normal masu website ne kun gane normal masu irin wannan website ne wanda kai ma za ka iya shiga cikin jerin wanda da ana watso mutane a website ɗinka idan aka yi tafin akan abu kaza so normally ba wai ba wai google ba suke watsowa normally masu website ne su google abinda suke suna fushin wannan website ɗin mutane ne idan mutum ya sacin akan kaza ya su jero masa website ɗin mutane daban-daban wanda suka posting akan wannan abin su kai za ka iya samun traffic ta wannan hanya amma ka jona site ɗinka da wannan google seo ɗin haka kuma za ka iya samun traffic ta hanyar sharing na posting ɗinka a social media like facebook da dai sauran wajaje da ka iya sharing na wannan post ɗinka idan ka sharing da na samun traffic idan ka samu traffic a hankali ka ji hankalin su da ka yi sign up da ka yi apply ka ɗaura ma wannan website ɗin kan talla domin kama ka fara samun kuɗi a cikin wannan website ɗin. So guys, uh, a nan bidiyon na mai zo ƙarshe idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da like an ku subscribe ma wannan channel sannan ku yi sharing din a wannan bidiyon domin yan uwa da yawa su amfana sannan kuma kar ku manta da telegram channel din wanda akwai videos da nake daura a can akan da mutum da yana samun kuɗi so ba zai yi na ɗaura a nan youtube ba saboda wasu dokoki na youtube so akwai videos da nake ɗaura a can a telegram channel ɗin so akwai link da zan ajiye muku na wannan telegram din. za ku iya joining na wannan group din domin kuma kuna samun update akan yadda mutum da na samun kuɗi akai-akai a can telegram channel ɗina.